yau juma'a bakwai ga watan rajab hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار لا الإمام أبو زكريا مهوي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoloho iza da fi sala littafin da ke karantar da mu wai shin idan mutum ya shiga cikin sallah da ya kamata ya rika fadi da kafin da kuma bayan sallah na zikirori salati takbiri tahmidi tasbihi da sauran waɗannan abubuwan da suke lallai ne a shari'a musulmi ya rika yin har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan asma'ullahi husna inda malai kwaɗaitar da mu ayan nan na cikin suratul araf da Allah madaukin sarki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roke shi da su muna da bukatu da yawa bukata na kusa da bukata na nesa bukata na kusa sune bukatu namu na yau da kullum na duniya bukatan mu na nesa shine abin da muke saran mu samu na rahama da gafara da jin kai a wajen Allah a ranar gobe kiyama to ya kamata a ce waɗannan sunaye mu san su sannan akwai hadisin da limamul bukhari ya ruwaito ruwayan abu huraira annabi ya ce waɗannan suna ya casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna yana daga cikin kiyaye su a san su a san ma'anansu kuma a san yadda za a aiki da su ba wai mujarradin kawai mutum ya haddace su kaɗai ba haddan da kyau amma abin da ya fi muhimmanci shine sanin ma'anansu allah madaukin sarki ya samu dace amma kai tsaye kafin mu ci gaba akwai nasiyan da nake son zan gabatar duk wacce take nan ta kokarin ta koma gida ta samu bulugul maram ta alikin hamid a babin da ke bayani akan ishratin nisa babin da ke bayani akan zamantakewan aure ya ake zama a gidan miji ya ake mu'amala ya ake biyayya ya ake kaza a lokacin da mace bata san yadda ya kamata ta zauna da mijinta a gidanta ba an gama samun matsala kawai babu wanda zai gaya maka yadda zaki zauna da mijinki kowaye tun daga iyayenki har kowa ke ce zaki fahimci me mijinki yake so ki rika yin wannan kadai me mijinki baya so ki nisanci wannan abu ba maza iri ɗaya guda biyu a duniya babu wacce za ta zauna da mijinta tana mai kaza ta rika gaya maki, ai in kin yi kaza ai mijin nan naki zai so wannan wannan mijinta ke so ke zaki gano naki da kanki kina da hankali kun fahimci wannan da kyau ko shi yasa aka ce ayi yi zamani zama ne na ba a san ran da za a kare shi ba amma kina tunanin to ai su maza ana masa kaza ki tabbatar da za rayu ki zama baiwa a gidan aure kullun kina cikin takeici za ki tsaya ne ki kallar ki karanci mijinki kawai ya yake haka za ki buɗe fayal ɗin yadda za ki tafi da shi kin ji ɗaya na biyu wanda zai baki shawara na yadda za ki kula ki iya zamantakewa da mijinki da kyau in ba Allah ba sai manzon shi su kaɗai suka sani in ba haka ba kina cewa to ai ayi kaza ai ayi kaza za ki taɓa ta kanki lokaci ne to wannan babin da ke bayani akan isharatun nisa <clears throat> inda ake zamantakewan aure mala ya kawo hadisai da yawa daga annabi har zuwa kan hadisi na dubu ɗaya da hamsin da biyu a wannan nusha ɗin cewa an ibn umara radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la'anal wasilata wal mustawsila annabi ne ya tsine ma macen da take zuwa a yi mata ƙarin gashi to ita wannan Allah ya tsine mata albarka da wacce take aikin ƙarin gashin ita makitsiyar da take aikin kitsa gashin wata da wani abu to Allah ya tsine mata albarka walwashi mata wal mustaushima da wacce take yin shaushawa shine tatu da wacce ake maɗin mun gano wannan da kyau wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi gashi a ƙasa mala ya ce alwasilatu lati ta sila sha'aru bi sha'rin akhar ita ce wacce take jona gashinta da wani gashi na daban wal mustausila a taliba ilo zalika biha ita al mustausila ita ce wacce take zuwa ta biya kuɗi ko ta roƙa ko ta bambaki ko menene ai mata wannan ƙarin gashi ita ce al mustausila wal washmu garzul ibr shine a jahiliya suna zuwa sai su sanya aska ko allura filjild a jikin fata shine wani za ga an yi kadangare an yi kalangu an yi waye ga dai suna sun ma <clears throat> hashewo makana habi kuhulin sai a ji a samu wannan wajen sai a mulke shi da kuhul abin nan kwalli a wannan hawo ko makamancin wannan fayah wajen ya baki shikenan ya zama haka a jikin mutum malai yace wa wa haza wa ashadd minhu irin wannan abin da ake yi da irin shi ko ma wanda ya fi shi fil hurma wajen haramci yace ma yasna'uhu nisa'u hadha zaman shine abin da matan wannan zamani suke aikatawa to duk ba wannan bane ma ke daga mun kai na tuna wannan abin malamin yace alfajirat yace yan iskan mata ya ce abinda matan wannan zamani suke aikatawa sai ce alfajirat min wada'il alwanul hamra ta yadda suke sanya launi ja wal asbag da wanda yake su fatansu ala hinna, su shafa a fuskan fuskansu wa shafahuhunna da kuma kan lebansu Ma abin da muke ta faɗa kan shi ba tsakaninmu da Allah Hmm? wannan karatun mun karanta shi a wajen nan Allah shi kyauta mala yace fa innal maqsud bin nahyi huwa taghyiru khalqillah abinda da yasa aka hana shine wannan yana canza halittan Allah wa huwa kama yakunu bil ya yakunu kana bid'ata hadha zaman ce wannan shine bid'an wannan zamani al qadim yakunu bitilkal tilkal asbab so bid'a na wancan zamani na da shine suke alwasha irin wannan tato da suke cin da su ba su da gogewa da kwarewa da za a yi yanzu yanzu a goge a tsara sa wani kana to mu namu na zamani za a iya ayin shi yanzu da kaloli iri iri kuma a iya wanke shi kuma a iya zuwa da wani sabo na yayi an gane wannan da kyau ce wannan shine bid'an wannan zamani ko duk wata mai imani wannan abun ba sai an ta nannaga magana ba kamata ya tun da aka miki wa'azi so ɗaya ka kara samun ki da ya kawai da sai zo ana muzure a ce duk wani abin da kike shafa kike shafawa a leban ki ba kyau ki bari ga ma'anan shi ga ma'anan shi do ta hoda da zaki samu kina burtsinawa a fuskan ki haka na je Kano ba naga suna sai da abu tiya tiya nace me yake da wannan wai mata ne suke siya ko suke shafawa a fuskan su sai shi wani irin wani kalo jawu haka kun gano wannan da ke ku shi yasa doka daga yau duk wacce za ta zo karatu nan ta ta ƙara sa jan baki mun gano wannan da ke ku dan da sa jan baki da zuwan ki tsarara uwar su dai uban su da ki ɗauki wannan kar wacce ta ƙara sa mana jan baki doka ne in ko kika zo da shi ɗayan biyu ko ki share shi nan take ko ki juya ki koma gida sai ki zaɓa ɗaya kar wani ta ƙara sa mana wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan an ji wannan ko wanda suka ji su gaya mu waɗanda ba su ji ba kuma Allah ya sa mai karo da masu taurin kai Allah madaukin sarki ya taimake mu don ba ku manta ba muna sharhi ne dangane da sunan Allah al-muqaddim inda za mu tashi inda malai cewa inda al-bukhari min hadisi abi hurairata أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول أسرعوا بالجنازة ku rika yin gaugawa idan kuka ɗauko gawa in za ku kai ta ku shewarta fa in ta ku salihatan idan wannan gawa ta zama gawa mutumin kirki ne to fa khairun tuqaddimuna ha ilaihi to wannan alheri ne ku yi marmaza ku gabatar da shi zuwa ga wannan alkhairin wa in taku siwa zalika in ko ba gawa mutumin kirki ne ba sharrun tad'unahu an bikin to wannan gawa sharri ne kai marmaza ku je ku yadda shi ko ku ajiye shi ko ku sauke shi daga wuyanku yanzu kun ga mutuwa ne kuma wanda ya mutu musulmi ne amma ku ga a cikin musulmin akwai wanda ya fi wani an gane akwai wanda gawan shi ana ɗaukowa alheri ne sai a yi marmaza a je a kai shi Wannan kuma ba alheri ba shi ma a yi marmaza a kai shi a huta makasudi a nan shine ana son a rika gaugawa da yin sauri na ne na kai gawa ku shewarta ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace Falmu yace fal muqaddimu subhanahu huwa allazi yuqaddimu al ashiya wa yadhuha fi mawadi'iha ala muqtada al hikma shi Allah madaukin sarki shine wanda yake gabatar da al'amara kowane abu Allah madaukin sarki yakan aje shi a matsayin da ya ga dama a bisa hikima wal istihqaq da kuma cancanta fa manista istahaqqa taqdima qaddamahu duk wanda ya cancanci Allah madaukin sarki ya gabatar da shi a matsayin madaukaki fa sai yayi wani abu Allah da kanshi zai kai shi wa manista ta ta'khir wanda kuma ya cancanta a baya da shi akharahu haka Allah zai baya da shi kun gano wannan duk yanda ya ta kokari sai ya kai kanshi ko kai ta kokari sai an kai shi Allah ba inda zai iya kai kanshi wallahu ta'ala aidan huwal al-muqaddim alladhi qaddama al-ahbab <clears throat> ahba wa asamahum min al-ma'siyah Allah madaukin sarki shine wanda yake gabatar da waɗanda suke masoyan shi kuma ya kiyaye su daga kowane irin sabo wa qaddama rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama alal abiya haka Allah ya gabatar da annabin shi akan annabawa tashrifan lahu ala ghairihi Allah ya ɗaukaka darajar shi akan wani shi ina fatan mun gane wa qaddama anbiya'ahu wa awliya'ahu ala ghairihi haka Allah madaukin sarki ke gabatar da annabawan shi da masoyan shi akan wasansu fasafahum wa nasarahum wa taharahum wa akramahum haka Allah madaukin sarki ya zabe su yake taimakon su yake tsarkake su yake girmama su shi yasa in kin tashi kina bukatan waɗannan abubuwan sai ki rika roƙon Allah Allah madaukin sarki ya miki irin wannan baiwar Allah ya sa ki gaba akan komi ki samu ɗaukaka akan kowa an gano wannan da ke ku in kina fatan zaki ki roƙi wannan sai ki rika roƙon ya al-muqaddim Allahumma qaddimni ala kaza sai ki roki Allah kan wannan Allah madaukin sarki zai miki ko jaraba ku zauna ɗakin jaraba ku na ki roki Allah da wannan sunan sai ki ci makin da ba wanda ya ci in kun je interview ma haka ko menene ki roki Allah kan wannan an fahimci wannan ba jiya wata ta rubuto ana kiran mijinta cikin dare ba eh to ita wanda take kiran ita ma sai ta roki Allah yanda ka gabatar da wancan nema Allah ka gabatar da ni ya qadimu qaddimni mun gano wannan da kyau ko ita ma tana so ba da son wannan ta shigo sai ta kira <clears throat> ya mu'akhir al-umur sai ce Allah ka jinkirta ta misali amma kin sa addu'a in kika roki saban Allah Allah bai karba ku Allah ya sa mu dace to ku kiyaye dole ko ga yayi gaba ku wallahi ba wanda zai mai da shi ba sai dai kawai ke zagin daukan alhaki ke zagin daukan zunubi kawai ba abin da za ki yi yanzu duk masu sukan gwamnatin buhari iyakan abin da za su iya yi mai. suka amma za su iya dawo da shi kasa ce yau ba shi ne shugaban kasa ba ba ta mu kansu lokaci da ma addu'a suka yi da ya fi musu allah madaukin sarki ya samu dace suna na 63 shine al-mu'akhir to ga fashi an zo wajen ba ai huwa alladhi yu'akhiru al-ashiya Allah madaukin sarki shi ke baya da wasu abubuwa fa yabauha fi mawadi'iha sai aje su a inda suka cancanta yanzu misali zaki samu daukaka amma Allah madaukin sarki bai nufa bana ba wallahi ba yanda kika iya an gano wannan da kyau sai kin jira wannan lokacin mala ya ce in ma ta akhiran kauniyan kama warda inda muslim min hadisi ibn mas'udin anna umma habibata qalat ko dai ya zama wannan ta'akhir din zai zama kauniyan na duniya ne za a iya shiga zabe suno buhari na shiga zabe ya ci Allah madaukin sarki yana mai ta'akhiri kauni an fahimta to in ya zama ta'akhiri ne kauni sai malai buga mana misali da hadisin ibnu mas'ud wanda ummu habiba Allah ya kara mata yadda ta ce Allahumma amti inibi zauji rasulillah ta ce Allah ka ji yadda ni daɗi da mijina manzan Allah wa da babana abi sufiyan wa bi akhi muawiyata da kuma dan uwana muawiya kaga da an take kenan ko fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce faƙada sa'altillaha li'ajalin madaruba wa ayyamin ma'aduda wa arzaƙin maƙasuma ya ce kin ga kin roƙi Allah madaukin sarki akan abin da yake ajali ne da kowa an yanka mai nashi wasu abin take so ta zauna da mijinta manzan Allah har ƙarshen rayuwanta annabi yana so ya nuna mata inna ai kowane mutum ajalin shi daban sannan wa ayyamin ma'aduda kowa yana da kwanuka ƙididdigaggu da aka samu shi wa arzakin makasuma kowa da arzikin shi da aka samu shi. lan yu'ajjil shay'an qabla hillihi aw yu'akhkhira shay'an an hillihi Allah madaukin sarki bai gaggauto da abu lokacin shi bai yi ba sannan in lokacin shi yayi Allah madaukakin sarki bai tunkuɗa shi gaba walau kunti sa'altillaha an yu'idhaki min azabin finnar da dai kin sani Allah zaki roƙa ya kare ki azaban wuta au azabin fil qabri ko azaban qabri kana khairan wa afdal wannan shi yafi alheri kuma yafi amma kice kina son ki zauna da mijinki titar ki zauna da mahaifinki titar ki zauna ɗan uwanki tattar wannan tsari ne na Allah kowa akwai lokaci amma ki roƙi Allah ya kare ki daga azaban kabari kuma azaban jahannama wannan shi ke an gane wannan da kyau ko kina nan kina jin daɗin mahaifinki sai kin rabu da shi ko kina so ko ba ki so kina jin daɗin mahaifiyarki za ki rabu da ita ko kina so ko ba ki so haka duk yanda kike son ɗanki haka za ta rabu da ke ko kina so ko ba ki so to kuma miji Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa sai annabi ya nuna mata wannan al'amari ne na Allah ta roƙi abinda kawai zai zama na dindindin shi ne ta roƙi Allah ya kare ta daga azaban wuta kuma ta fatan Allah madaukin sarki ya kare ta daga azaban kabari Allah ya kiyaye kin ga kenan wannan jinkiri na me na duniya kenan wa imma ta akhiran shar'iyyan ko kuma ya zama jinkirtawa ne na shari'a كما ورد عند مسلم من حديث أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أبي عطية يتشي نيدا مسروقني مكشي وجنة على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين مكشي ياكي ورمومنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم wasu mutane biyu ne daga cikin sabon annabi a ahaduhuma yu'ajjilul iftara ɗaya daga ciki lokacin buɗe baki na yi nan da nan sai buɗe baki wa ajiyar salata kuma sai gaggauta yin sallah da wuri akan lokaci wal akharu shi ko ɗayan yu'akhirul iftara yana jinkirta yin buɗe baki wa yu'akhiru salata kuma sai jinkirta sallah فقالت أيه قالت <clears throat> أيهما الذي يؤجل الإفطار ويؤجل الصلاة تجي وانين يكي غغوتا بودا باكي كما يغغوتا صلى قال سيمك قلنا عبد الله بن مسعود suka ce ai abdullahi dan mas'udi ne yake wannan qalat sai ce kazalika kana yasna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka annabi yake a cikin al'amura na shari'a an fi son a yi kowane abu a farkon lokacin shi a gaggauta jinkirin bai da wata fa'ida a waje ɗaya ne kawai ka samu jinkiri idan ya zamanto ana tsananin garjin rana kawai wajen sanna amma as-salatu li awwali waqtiha afdal an gano wannan da kyau ko shi yasa duk abin da zaki yi na addini ki yi shi da wuri wannan ya sa wani lokaci na tsaya nan ne maku siyan jinkirin da wasu ku da yawa suke wajen zuwa karatu babu alheri a ciki kwata-kwata amma muna namu ne shi din yana yin nashi duk yanda ko muka yi kokari mu bayyana alherin abin da ake yi to mutane ba za su fahimta Allah madaukin sarki ce muke mu wal mu'akhkhiru aidan huwa alladhi yu'akhkhiru al'adab bi muqtada hikmatihi Allah madaukin sarki shike jinkirta mai bayi azaban da ya kamata a yi masu gwargwadon hikimar shi iftila li ibadihi mala yace saboda ya jarraba bayin shi allahum yatubu ilayhi mai wasu tuba kun ga wannan da kyau ko mai yiwa su tuba a zamanin da idan mutanen da suka yi laifi yanzu yanzu nan Allah yake daukan fansa yanzu yanzu wasu amai da su birai wasu amai da su aladu wasu a mai da su kaza kun gane yanzu za su yi yanzu a yi musu amma a wannan zamanin sai ka ga ɗan wannan lokacin ya yayi zunubin da ya kamata a mai irin abin da ma ya fi wannan amma kuma Allah madaukin sarki ba zai mashi me yasa shine ana barin mutane ne mai yiwa su tuba an fahimta Allah madaukin sarki ya taimake mu kun ga jinkiri anan ya zama alheri ko in ba haka ba kina laifi shi kenan Allah shi kyauta a zamanin banu isra'ila annabi ya bada labari wani mutum ne ya shigo wasu kayayyaki gunun ban sha'awa yana tafiya yana takama yana takama yana jiji da kai yana nuna isa sai kasa ta bude sai ya fada ciki abu huraira ya zauna yana karantar da wannan hadisin sai wani matashi yana tsaye sai ce a irin waɗannan kayan yasa masu kyau irin waɗannan yana tafiya yana takama irin wannan yana barazana yana kaza kun sa abin da yake nuna ma Abu Huraira na yi din kasan ta kama ni neman izgilanci kenan an yi din Abu Huraira da ya gane abin da yake nufi sai ya ci karanta mai ayan Alkur'ani da Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'in cikin Allah zai maka maganin duk wani mai izgilanci kun da ba. ai mun sa a zamanin annabi <clears throat> annabi ya yi hadisi yana cewa mutum ya ji tsoron Allah wajen aikata wani aiki musamman ɗago kai daga ruku kafin liman kar kan shi ya zama kan jaki ana nan kawai sai wani da izgilanci sai ce yanzu har ma za a iya canza halittar mutum ta zama kan jaki ba fa a sallan ba a kawai ana faɗin magana ne sai ce wannan ba zai yiwu ba take kan shi ya zama kan jaki kuma har ya mutu a haka za mu karanta shi insha Allah a satin da za mu shiga a cikin karatun sunanar darin ya irin waɗannan waɗanda aka canza halittar sunan take suka zama wani abu shi yasa duk za zaki izgilanci ko ki san da wanda kike yi in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya maki abin da zai maki zai iya sa maki wata lalura wanda laluran za ta zama daidai da ukuban ma a canza halittar ki kisa kada wanda ya rika shiga gonan Allah yana mimike kafa irin wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye قال ta'ala Allah madaukin sarki ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim kun ga da Allah madaukin sarki yana kaba mutane da laifin da suka yi suna yin ba daidai ba yanzu yanzu a kama su ma taraka alaiha min dabbati wallahi da ba ƙara samun mutum ɗaya a bayan ƙasar ba kun wannan yana daga abin da ke nuna cewa ashe bayi suna aikata abubuwan da ba daidai ba sai dai kawai Allah ya ke musu kuma ya ce ma taraka alaiha min dabati duk wanda zaki gani a duniyar nan akwai laifin da yake kowaye ba wanda ya sai bari kirji ce ai ɗari bisa ɗari ba na zinebi ba na sako ba na laifi to sai dai in mutum ya zama mala'ika ne ko ya zama annabi ne in ku ba wannan ɗayan biyu ba to shi kenan sai dai na wani ya fi na wani wani ya riga wani tuba wani Allah ya fi mai ko bai kai ga tuban ba ina fatan kun gano wannan da kyau domin ga nassin alkur'ani ya ce ma raka alaiha min dabbatin da mutum na yi za a yi mai to za Allah zai karar da duniya kaf kuwa zai mutu walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman sai dai Allah madaukin sarki kawai yana jinkirta mu bayi ne zuwa lokacin da ya sa zai kama kowa kuma bari ku ji Allah sarkin daɗi idan kika yi laifin kika yi laifin sai Allah ce bari sai kin mutu zai kama ki kafin ki mutu sai kuma ya azarta ki tuba kina tuba sai ce ya yafi cikin har ma Allah madaukin sarki sai ce da mutane za su taru su zama marasa sabo da ya kawar da su dan shi abin da Allah madaukakin sarki yake so shi yasa ya mana zuciya irin namu idan mutum ya san yayi abin da ba daidai ba to ya maza ya tuba kawai kun gani in ko mutum ya dogi ga laifi to zai sha mamaki Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ce fa'iza ja ajaluhu a lokacin da ajalin bayi zai zo la yasta'khiruna sa'atan kun ga a dan daga ma mutum sa'a daya Allah ba zai wannan ba mun gano wannan da kyau ku. sannan wala yastaqdimu in lokacin mutumin ki bai yi ba to kuma Allah ba zai gaggauto da laifin ba dibbin ga Allah duk saba ku saban ga Allah ba za a kawo ajalin ki kusa ko in ajalin ya zo a tunkuda shi gaba ba Allah ba zai haka ba ana nan dai a haka za a ci gaba shi yasa ku ji tsoron Allah ko bari yana daga abin da mutane ba sa fahimta gani da al'amarin Allah Allah bai yi nufin zai halicci mutanen da ba sa laifi a duniya ba Allah bai yi nufin wannan ba ta ga san wannan shi sa mala'iku sanda za a halicci bayi me suka ce a taj'alu fiha man yusudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai Allah ce na sa abin da baku sani ba shikenan su abin da suka dauka a yi mutane irin su a kawo su duniya ko kuma a ɗibe su tunda suna da yawa a zuba su a duniya za su cika ko ina su ta ma Allah biyayya ya Allah shi ba irin wannan salon kuma yake so so yake mutane masu zuciya wanda zuciyan nan za ta rika umurtansa da saban Allah ita ce ammaratun bisu'i kun gani sai kuma su iya kwantar da zuciyarsu kayar da ita su ƙi saba ma Allah su bi abin da Allah yake so shi kuma irin waɗannan yake so saboda su mala'iku ba su ma da sinadarin saban Allah ne su su suna da sinadari ne na bin Allah kadai to shi Allah so yake a samar da mutane masu sinadarin saba mashi sai kuma su ji maganin shi su ƙi saba mashi an gano wannan da kyau ba ki ganin ko mai gidanki ne in har kika sake kika bi umarnin shi zaki ya saba ko a bayan irin shi bai sani ba amma sai ya gano ba ki saba umarnin shi nayi ko bari ya fi son ki a duniya shi yasa annabi ya ce ba abin da ya saura ga mumini irin ya samu macen arziki wanda bayan idan shi za ta kare mai mutuncin shi da za a tsaya muku sharhin hakikanin abin da annabi yake nufi a nan ko to yanda ya kamata ki zauna a gidan mijinki zaki mamaki gano wannan yace fa iza gaba anha ba ta mijinki zai ce ga satellite din nan ba na son ko kunna shi a zan yi tafiya zan yi wata uku zan dawo idan ke mumina ce matan arziki wacce za ku shiga aljanna tare da mijinki baki da matsala ku ko inda yake ba za ki shiga an gane inda ya gane ke ba matan arziki ba ce yana fita da ya baya nan ku sai ke kasa abin ki kalla abin ki hankali kwanci aikin san dai in ya dawo shi set din ba zai ce an ga an kalle ni ba haka ne ki ta abin ki ta abin ki ta abin ki ta abin ki to ke ba matan mumina ba ce domin idan aka je lahira akwai matan da ba matan mumine ba ne ai matan mumine ne amma darajarsu bai ma kai su shiga aljanna ba amma ko ba su shirka ba amma aikin da suka yi aikin bai kai ya kai su aljanna ba amma ga mazansu su kuma matsayinsu ya kai su ji aljanna to don Allah madaukin sarki ya faranta ran mazajen sai a ɗibi waɗannan matan sai a sa su daga cikin ayarin waɗannan mazajen sai su tafi aljanna tare kun ji matsala daya. So ku tafi aljanna tare amma idan kika zama irin waɗannan matan da sanda miji baya nan zaki abin da kike so to abin da ake son a gaya maki idan aka je lahira ko da kun mutu tare to ke ba za ki shiga cikin waɗancan matan da za a ɗibe su a haɗa da marajin a kai su aljanna ba ba ki daga cikinsu sam domin ke ba matan mumina ba ce kai ko sa hadisin ai wannan siffofin nan zan zo ta na umma ku lecture a kansu ku gane hadarin da kuke sa kanku a ciki da qur'ani ya ce wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim akwai ka'idoji kuma ai akwai matakai sai kun kiyaye wannan idan kin yi aikin da kika shiga aljanna mijinki sai ya aikin da aljannan shi na can sama da nakin nesa sosai ba kusa da kusa ake ba to don Allah maɗaukin sarki ya girmama shi sai a ɗauke ki sai a kai ki wancan aljanna kuma darajar ki bai kai wannan wajen ba to amma sai kin cika siffofin da aka faɗi to amma ya lalasaf mafi yawancin mutane su ba ma sa fahimtar wannan ɗauka suke to ba dai za shiga aljannan ba ba ki san me yake ce ma aljanna ba kuma ba ki san me yake ce ma rayuwa ba shi yasa da yawan mutane sai su ganin to ba dan na samu kazan ba to ai ya isa wannan alama ne daga cikin alamar rashin imani in kina da imani kullum abin da annabi ya ce ki nema mafi ɗaukaka shi za ki nema an gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya samu dace da wannan ne za ku ga magabata na kwarai su kullun ƙoƙari suke waɗanda za su nemi auren 'ya'yayensu su zama mutanen kirki irin abin da a yau su kuma ‘ya'yanmu suka lalace suka ɗauki wata ɗabi'a saɓanin ɗabi'un magabata da aka ce mai koyo da su mahaifi zai ɗauki shi zai tafi gidan mutumin kirki da ita ya ce da Allah ka nemi ‘yana ga ta zan baka aurenta a yau in aka yi ma wata haka in ba a sa'a ba yana waiga zai ga ta haɗe zuciya ta mutu to da ita an wulakanta mata mutuncinta an zubar da class ɗinta haka an yi wa in wai wata ma an ba ya sa ba za ta zai zagin ubanta a nan take ko kuma ta ci mutuncin ko ta duk abin da ta ga dama masu magabata na kwarai abin da suke hari kenan abin da suke kallo kenan su waye mafi nagarta cikin mutane su suke son su yi mu'amala da su mu kuma a yau abin da ke ranmu shine su wane ne mafi nagarta wajen tara abin duniya su wane ne wasu shahararru wanda za a ji labarinta za a ce ita wance ce ita mai mutunci iri kaza ne wannan kawai take kallo ko da kuwa tana mutuwa kai tsaye Allah madaukin sarki wuta zai kai su su duka ita bata damu da wannan ba an gano wannan da kyau ko yanzu tarihin da ake badawa na julai sabi ne julaibib duk wacce ta karanta wannan tarihin sai dai a ji kawai sai a yi dariya kawai shi kenan an ji an wuce abin da ya ake gaya mana irin waɗannan kisoshi na bayan Allah da suka gabata Allah ya gaya mana ya ce ibratul li'ulil aliba so ake ki dauki abin izina a cikin shi ma kana hadisan fitara. ba labarin karya ne kaman giza da koke kawai an gaya maki ya wuce ta ko yanzu idan aka yi labarin giza da koke ai akan zauna a ce to wani darasi aka cire a ciki ko to kuma magabata na kwarai Kun gano wannan da kyau balantana magabata na kwari wani malami ya ba mu labari ya ce akwai lokacin yana halatta hasil neman ilimi ba da ya komi ya sana da yake ma ba da sana'a ba ce ya je nema aure a wani gida kiri kiri aka kira shi aka ce ya haƙuri ba za a iya bashi auren ba don mene aka dai kawo wasu laifuka haka nashi aure aka hana shi ana nan wancan yarinya ka ka samu wani mai dan arziki ya kamata kwana ɗaya kwana biyu a hankali sai ga kawon wannan yarinya sai ta taso shi kuma lokacin ya riga ya yi welcome back arziki ya riga ya zo kuma ya zauna yadda ya kamata sai ga wannan dattijin ya zo ya sallama da shi to da Allah akwai kawon wance kuma yana son zumuncin su ya karfi da Allah ka zo ka neme ta shi lokacin ko aure ma bai yi ba sai ce to ne in na shirya ayin Allah da ina na zan sanar da kai ya ce dattijan nan ya zo wajen shi ya fi so talatin yana lallashin shi daga baya da ya bincike sai ya gano ko da ko bai da komi a yanzu za a bashi auren da ita wancan da ake tunanin mai arziki ne ashe ba mai arziki ba ne yaron mai arziki ne ya wanda ya sa abin da zai biyo baya ko shi ne yake mamaki yake faɗin maganganu abin ta kai ci abin allah wadare da na je na ga ita yarinyar da ake wannan magana a kanta kusan abin ya faru ya kai kallance shekara ishirin da ya wuce har yau bata aure ba ita fatanta shi ɗin da ya zo ya aure ta don tabbas yan safi shekara hamsin a duniya gani kuma Allah maɗaukin sarki ya hana mata masoyi kalero waɗannan abubuwan duk abin da ake nema a zama na boko ta zama duk wani kujera da za a rike ta cancanta ta rike ta rike wasu ma ma shi ya riga yanki ya ce abadan dama abin hannun shi yake nema kuma shi abin hannu jama'a mutane ba sa fahimtar Allah zai iya jarabaku eh ana tunanin yau ga ana da hali gobe jibi gata ya zama halin nan babu yanzu gobaran da ya faru eh a kano mutum nawa ne da suna da arziki ɗazu yanzu yanzu koma talakawa putuk mutum nawa ne a birnin kebbi fa akwai mutumin da zai shiga harka ne na shi zuwa china siyo kaya duk kudin da yake bi bashi Allah ya taimaka aka tara kudin aka biya shi duk abin da ya mallaka na dukiya ya tara waje ɗaya yana tunanin da safe zai ba da canji a canzar da kayan da kudin da komi kika ka suka kone ba abin da ya tsira da shi kayan gidan shi bai da ko lema a gidan aka yi koma square zero wanda yake ma dukiya yake ma kaza tsammanin idan ya samu dukiya shine zai samu tafaddum zai samu ɗaukaka wannan shine ɗaukaka hmm? dole ne idan kika sama kuma ya zama ɗaukakan dole ne wanda kuke tunanin yana baya in Allah ya ga dama nan da nan sai mi sai mai obalafin sai wuce ku yana can gaban ku na iya tuna lokacin da buhari aka yi mai juyin mulki cikin waɗanda suka zo suka kama shi a matsayin an kifar da gwamnatin shi har wannan samba da sukin lokacin yana ƙaramin soja suka shigo falon shi suna rawa da bindiga ya masu tsawa mai haka suka ce ai yanzu ba kai ne shugaban ƙasar ba suna faɗin haka kawai ya gane suka same sarka a hannu suka tafi da shi yanzu buhari bai mutu ba samba da suki bai mutu ba abun mamaki yau ga samba da suki a hannun su buhari abun mamaki a sanda suka sanya mu buhari sarka a lokacin shi buhari ba laifin da ya mu kowa su kuma yanzu ya ka sa masa sarka da laifin mai laifi suke makasa shi yasa kun abun mamaki ba wanda yake zargin Buhari da cewa ko yana ramuwan gayya ne kun taba ji an faɗa haka inda ba kama shi da laifi ko ɗaya bane ya mai haka da sai a ce yana ramuwan gayya ne inda kuma yunna shi mutum ne wanda ya mai laifi mafi girma a duniya ai yana nan a duniya kuma bai ce mai komi ba ya wannan sannan ai su biyu ne suka shigo falon shi suka yi wannan abin shi ɗayan yana nan yana raye har yau a duniya ko bai ce a kamo shi ba inda jama'a suka gane ba wannan bane wancan sai aka ce wannan yana daga cikin tsagerancin da ya masu yawa sai Allah madaukin sarki nuna mai iyakan shi yanzu akwai mulki akwai kuɗi akwai kaza akwai kaza komai akwai amma dan Allah yanzu ana jin daɗin kuɗin me amfani wannan abu shi yasa ba ya ce duniya juyu juyi ko duniya na hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu kwanakin baya ɗaliba ne daga cikin ɗaliban mu nan na ce wance ya kamata a ce wane ne ne ke mana sai a aure sai a wuce wannan wajen ta ce in je ji baka mai magana ina jin wannan sai na gane to an samu ta haifi kan kafa za a yi tsiwa ta ce ha ni tuntun ne mai magana ta ce ai ni malam ka'ida na tsaye ne daga ran da aka yi ma wani magana na a duniya ko ba wanda na tsana sai shi na ce ya yi kyau na ce ya yi kyau da abin da zan gaya mata daga baya ba za ta fahimta ba wannan mutum shi ya zo ya same ni cewa yana son wancan mai bincike ni ko na san mutum ya kirki cikin binciken da zan yi shi ne zo a yi magana wane ya kike gani da sai ce to kai malam ne kake gani sai a tattauna kaga kai tsaye kawai sun ce mashi je ba matsala ne mai sharan fage a sai ta fara ita kaza dokoki ka'idoji rukunai ga su nan ba irin waɗannan da saurayi zai zai ce maka kan ka nemo doguwar mace fara mara jiki yar gida masu kuɗi yar gidan saraki wacce ta gama jami'a take aiki a banki menene sauran ma <laughs> eh ta iya larabci ta iya kaza biya lissafo abubuwan da da za a ci to shikenan yanzu akwai amma ita ma ta sa irin wannan sharɗin a kanka tun daga farko za ga ya faɗi yana miƙa sai a gan shi ɗan gajere kamar kwaɗo to kaga ba zai samu mata ba ke an gani wallahi tallahi yanzu haka ina da wannan nemo irin wannan matan da wani ya sa ni yanzu haka ni ban da ma na ji kawai ɗauka hauka ne na rabu da shi sai ce mai an samu amma ita mata da sharaɗa sai na kalli irin sharaɗan sai an ce sai an ci sai ce ba ta da hankali amma shi yana da ni yana da hankali kuma cikin ka'idojin nashi ka zama mai haƙuri kaga wannan ɗabi'a ce ta yaya zan gane mai haƙuri take mun gane ta yaya zan iya ganewa haƙurin mutum ba sai ka zauna da shi ba abin da wani ya kalla ya ga haƙuri ne wani zai kalla ya ga tsiwa ne kuma kalera waɗannan abubuwa Allah maɗaukin sarki ya ce maka amma da zai roƙi Allah Allah madaukin sarki zai bashi shi sa ina kwadaitar da ku ya zama duk wanda za ku zai zama kuna tare ku wallahi zo mutumin kirki wallahi ya zo mutumin kirki kallace-kallacen da ku suke na duniyan nan ba lalle ta samu ba in kuma lalle ta samu ne ai ga fili ga mai doki ko me amfanin duniya ta samu ba a je ko ina ba duniyan kuma an rasa ta akwai amfani Allah ya maki mu wa ƙala Allah madaukin sarki ce wala nan Allah gafilin amma ya ya'malu zalimun kar kuyi yi tsammanin Allah ya kana bai san abin da azzalume suke aikatawa ba yace innama akhiruhu ai Allah madaukin sarki yana ma azzalume talala ne mai kamar sake kun san talala akuya ce zaki daura mata igiya anan sai ki tara igiya da yawa da za ta iya takawa ta je har karshen masallacin nan kun san tana tafiya sai ta dauka kamar an sake ta ne sai ta kai karshen igiyan ta ja ta gane ashe a rike da ita aiki to dan adam dauka yake Allah madaukin sarki ya sake shi ne ya abin da yake so bai san Allah madaukin sarki na mai shigo shigo ba zurbi bane sai mutum ya kai pick na tsiyen da zai ya kai inda ya kai karshe yana zuwa sai Allah madaukin sarki sai dimke shi yace ma yu'akhiruhu Allah madaukin sarki yana masa jinkiri ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar zuwa yinin da ido zai rena fata yinin da zai zama idan su yayi turutulu mutum ya rasa abin da zai yi yau gashi dai kiyaman da ake faɗi ga ta tabu. abin da aka gaya mutum ya biye imani ya ƙi ya yi abin da aka, umarce shi bai biye ba to gashi kuma kiyaman ga ta an zo to sai yaya kun gani kun san babban matsala ko inda ɗan adam zai gane ya yi kuran da babu irin shi Allah sai lokacin da mutum ya zo mutuwa ba ma san je lahira kina kallon mala'ikun da suka fara saukowa kuma ko ba sa ki aka yi a bom a igwa a makami mai linzami a nukiliya aka harba lokaci daya kika mutu ko wannan gangan jikin ne aka lalata yadda ake ɗaukar rai firisiduwa na ɗaukar rai haka za a yi ma kowa ba wannan jikin ba ne komi za ki gani komi za ki ci waɗannan mala'ikun kowa sai ta gan su shi yasa sanda kike da dama nake bi Allah ke ki ku wallahi zaki sha mamaki Allah madaukin sarki ya sa mu ba Allah yanda yake so fal muakhir wanda yake mai da mutane baya ko ya jinkirta al'amara huwa al munazzilu lil huwa al munazzilu lil ashiya manazilaha Allah madaukin sarki shine wanda yake daura ko ya sauke abubuwa a masaukin da ya dace da su ya kadimu ma ya shawo Allah yana gabatar da wanda ya so fi hikimati wa akhiru ma ya sha yanzu akwai bayar Allah ta take man complain dangane da ita matsalan da shine uwar mijinta uwar miji ta ishe ta wai har yau bata haihu ba nace a to wannan yaron yaron wata ita ta haife shi ai nace to kuma shine ake magana Allah ne yanzu bai ga dama ai me ba a haihun ba yawai bayan zai ke so ba sai wani lokaci na gaba shi shine ta kullum kokarin shi ne tana ba mijin shawara don Allah ya taimaka ya mata kishiya don a zauna lafiya ran mai magana sai ya ce mata ke baki da hankali gani shi take neman fassara mata ma'anan ke baki da hankali na ce daga ran da ya dauke shawaran ki daga ranar za ki gane da gaske baki da hankalin to ki bari mu maza ba a ba mu shawara mu ana ƙale mu ne kawai abin da muka ɗauko za mu yi sai a taimake mu a kan shi kun je da ake yi amma ba a ba mu shawara idan ya zo ya ce zai raya sunna kin kwashi adashi sai ki kwashe kudin sai ki bashi ki taimake sai ci gaba haka ake yi idan ya zo ya ce ɗakin ki yake son zai sa ta sai a raba biyu ki bashi mu ana taimakon mu ne in muka ɗauko amma an ba mu ɗauko ba ba ruwanki kamar mahaukaci na cewa na shi fa da ba kana duka ya ce ka tuna min ba a yi nace ki daina wannan magana ran da kika ci gaba da yin magana ranar za ki zo ki kira ni in zo sulhu kuma ma ki bari ki daina gani yanzu kina jin daɗi kina kaza ki bar wannan an fahimci wannan ko yanzu wane ne ba ta wancan haihuwan kwaya ɗaya da ta yi ba Allah ba ne wanda ya riƙe haihuwan yanzu babu wane ne in an auro na gaba za a yi ne akwai mutumin da na sani fa irin wannan abin yayi matan shi sai ya yaya biyu ya samu matsala aka shekara wajen goma sha biyar ba haihuwa sai uwar shi ta zo ta zauna ɗakin ta ce sake ta ya ce mai kai ta ce na ce ka sake ta jayi ta tsine maka da dauko takarda ya rubuta ya sake ta a je ka ruwanci haihuwa nake so kaji ko mai nata a ciki uku har ya sakin shi bai san dalilin ba ya je aure wannan yarinyar aka kwa shekara biyu shuru idan kuma wancan tana fita Allah ya bata wani ta aure sai haihuwa wanda wajen ce shegiyan nan akwai abin take ba da son ta yahu da kai ne sai to Allah ya kiyaye shekara biyar tsakanin shi da wannan ba haihuwa aka je asibiti aka auna ana aunawa sai aka ce ai san da ya hadarin nan ya samu matsalar da har abada ba zai haihuwa yanzu laifin yi shine uwan ta tafi wanda a fi mana wallahi tallahi ce ta ni matan wani ne yanzu da Allah mama ya haƙuri ka haɗa mata abin masu shi a sauka lafiya me ta yi Allah ne ke kawowa ko ko ita ko ko shi Allah ne in Allah ya ce za a yi ko wallahi ya san hikiman da ya sa a yi kawai in ya ce ba za a yi ba kuma wallahi ba za a yi ba an fahimci wannan da kyau in Allah ya ba mutum matsayi ba wanda ya siya an shi mashi shi na shi ne haka Allah ya ga dama tirren gini wala tirren zane yanzu annabin Allah annabi Ibrahim ba sai da ya manyanta yayo ba annabin Allah annabi Zakariya ba sai da ya manyanta ba annabi Zakariya shi da ya roƙi ma a bashi dan abun mamaki shi ɗauka ya za a je aljanna cikin wildanul muhalladuna ɗin nan a ɗauko guda ɗaya a kawo mashi sai aka ce wai matan shi ne za ta yahu ye mamaki ita kanta matan annabi ibrahim mai ta ce a alidu ni ne zan haihu wa ana juzun. na tsufa tukub ina ruwan Allah da tsubanki? tsufanki ina ruwan Allah da tsufanki mace ɗaya shekara casa'in ta yi ciki ta goye ciki kuma ta haife shi in yanzu ne an dinga tsaye gumi kenan ana yi ko ba yi an dinga tsegumi ke duk yan lada take da kuka samu gama zubarwa an gani <laughs> Allah da ke zarki ce da ke mutum ne yana da matan shi ni an kira ne in je in yi sulhu aboki da aboki ne ba sa shiri batatan aka ce salonta sai ce malamin da ya sa ba ruwana da shi shi ke ta yawo a garin na yana zagi na da shi kai mai faru ya ce a malam hira fa muka yi kawai muka ɗanyi 'yan maganganu irin namu na abokai tun daga lokacin ya rike na a rai ya ce to ina ruwanka ya ce to ba zan faɗa kai fa abokina ne ce to ina ruwanka sai ce menene matsalar kun ga gara in san abin da ya hada faran ko ni kuma sai in ya ce malam ga matsalan ya ce aka bar magana kawai na ya ce maka ya ce a sai na ji malam ake ka kira shi ya ce haɗari ya yi karya cinya ya kwanta yana jinya kafin ya warke sai ga matan shi da ciki shine nake tambayin shi wai kai ya aka yi kana da jinya kuma kai haka <laughs> wannan ya zama abin matsala kun gane sun ci amma kai ma dan iska ne ai bai da ke wannan tambayan ba ka san ciki yana kwantawa tsawon yaushe shekara ɗaya ko shekara biyu ko ya ce to ai malam bayanin da ya kamata ya man kenan ya ci an haifi kwantacce ne to sai bai min wannan bayanin <laughs> kun gano da ke ku to kuna akwai masu ido irin wannan to haka da za a samu wata dattijuwa a nan muna karatu da ita shekara saba'in tamanin ta haihu kuma ta ce kaga tsofaffin nan sun har yanzu ku yaron Allah da wannan tunda gashi a Qur'ani an nuna mana an taɓa yi Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala ce wal farqu bainal akhar wal muakhar bambanci tsakanin sunan al akhiru da al-mu'akhiru annal akhar dalla ala sifatin min sifati zat shi siffan Allah ne shine na ƙarshe wal mu'akhir dalla ala sifatin min al fi'li shi kuma siffan aikin Allah ne siffan Allah ne na aiki Allah ne ke ja wasu su gaba ya ja wasu su koma ina kuma ba shi da mai ta addu'a yasa Allah ka jinkirta mana duk abin da zai zama matsala gare mu ka gaggauto mana duk abin da zai zama alheri gare mu Allah kai mana jinkiri mai amfanin da za mu tuba ka yafe mana laifukanmu. Allah idan ajalinmu ya zo Allah ka sa mu amfana da abin da za mu amfana da shi a ranar kiyama mu gamma a cikin firdausi A da za mu yi ta yi kenan mu me muke nema a duniya yanzu kawai Allah ya yarda da mu kawai mu cika da imani an fahimci wannan da ke ku. Allah ya taimake mu <clears throat> sunana 65 shine al-malik al-maliku ai wal farqu bainal maliki bambanci tsakanin maliki wal maliki wal maliku kun ga abubuwa guda nawa wannan almaliku wannan almaliku wannan almaliku ne <clears throat> bambanci wannan suna guda uku annal malik <clears throat> fil lugha almalik a yaren larabci sahibul milk milk milk shine wanda yake da mai almilku mallaka ai mallahu malakiyya shine wanda yake da mallaka ashe na wani abu wala yalzimu an yakuna lahul mulk zai iya bai da mulki gano wannan yanzu wannan nawa ne <clears throat> ni ne na mallaki wannan abu amma kila ba wa maki mulkin goma ba nawa bane na mai unguwa ne ku gane almaliki ba zai iya zama mai mulki ba an gane wannan yanzu duk kudin najeriya na buhari ne eh <clears throat> shi mai mulki ne kila kuma bai mallakan komi <clears throat> an gane wannan da kyau yanzu dangote suna da kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi mai sunan kuɗi amma kuma sa da mulki ne za su da mulki shi yasa sai yake cewa annal malik fil lugha sahibul milki shine wanda yake da mallaka au mallahu malakiyatu shay yana da mallakan wani abu wala yalzimu an yakuna lahul mulk yanzu misali <clears throat> a ce nan gida ne zai iya yiwa gidan da ni na mallake shi nawa ne na siya da kuɗi na ko na gina da kuɗi na ina da mallaka ku amma kila ba ke da mulki ba mai mulki yana iya zuwa sai ce in tashi ya rushe shi na farko bai mallaka ba amma shi yana da me mulki ni ina da me mallaka amma ba ni da mai mulki kun gane bambancin mallaka da mulki ko mali ya ce faƙad yu'assiru <clears throat> al-mulku al maliki mali ya ce zai iya yiwa al-maliku al-maliku shine mai mulki ya iya yin tasiri alal maliki ga wanda yake da mallaka wa malaki fa yahjuzu <clears throat> fa malaki ala tihi mai mulki zai iya sa hajar ya tare mallakan mutum ga abin da yake mallaka misali da Allah ba gidajen yan uwanmu ba ne nan a bayan labarari da bayan fire service aka ce za a rushe eh ba yan uwanmu ba ne suka mallaki kasan wajen ba yan uwanmu ba ne suka mallaki ginin ba su suke duk waɗannan abubuwan ba kun ga su masu menene mallaka ne su ne halal malak yanzu makoci zai iya cewa eh, makocin shi fitar rusa gidanka yanzu ni da nike nan muke karatu zan iya zuwa ce zan rushe amma mai mulki daga kaduna ya ce su fita rusa bai mallaka ba ba shi ya sai filin ba ba shi ya gina ba shi ya komi ba amma shi mai mulki shi ba mai mallaka ba ne sai ce su fita ya mai rusa shi ina son ku gane bambancin mai mallaka da mai mulki yanzu da mai mallaka da mai mulki wa fi ƙarfi eh mai mulki ko <clears throat> in kika je gidan gwamna yanzu gidan da ya gina nashi da kudin shi yanzu yana da mallakan me gidan kuma yana da me mulki akwai wanda ya isa a duk jihar kaduna ce zuru rusa wannan gida na gwamna eh ashe mulki da mallaka yana ƙara mai ƙarfi shi sa kuke ganin mai mulki in yana da kuɗi mulkin ya fi tafiya lafiya ne in mai mulki ya zama talaka da matsala za mu zuwa katu na gaba za mu yi bayanin wani mai mulkin da a duniyan nan yake shine cikin shugabannin ƙasa mafi talauci a duk duniya kuma shugaban ƙasa ne da za a lissafa abin da ya mallaka mu taro kuɗin mummunan mu kaɗai na masallacin da mun fi shi arziki kuma shugaban kasa ne kuma kasan akwai kuɗi an gano wannan da kyau ko kuma wallahi da fa za a ƙara bincike mai yiwa shugaban kasa mu bai wuce zama na uku cikin mafiya talaucin masu kuɗi ba amma masu mulki ba inda za a bincike da abin da aka lissafa duka abin da yake da shi ya wuce miliyan talatin ne duka ni ko yana da yaƙini a masallacin na akwai mace ɗaya da take da abin da ya fi miliyan talatin subhanakallahu allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum